en rediffusion sur VOA Afrique. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan an wani lafiya kuma an sha ruwa lafiya. Inda Suleiman ya race tare da Alheri Grace Abdu muka sake dawo a cikin shirinmu na karfe tara da rabi agogon Najeriya, Nijar kamar da Chadi karfe takwas da rabi kenan agogon Ghana. Yau Alhamis 20 ga watan Afrilun 2023. To za ku ji cewa a Najeriya mutane akalla tara ne suka rasa rayukansu biyu bayan wani rikici tsakanin makiyaya da mutanen ƙauyukan yankin tattara a ƙaramar hukumar Kokono na jihar Nasarawa. Za kuma ku ji rahoto na musamman daga Najeriya wanda Zainab Babaji ta shirya kuma za ta gabatar akan wani taro da hukumar da ke sa ido kan wutar lantarki ta Najeriya ta yi na tsawon kwanaki uku domin tattauna hanyoyin inganta rarraba wutar lantarki a ƙasar. Muna kuma tafi da labaran wasanni daga Najeriya kafin mu saurari karatun Alkur'ani mai tsarki. Amma kafin nan ga Alheri Grace da labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da yammacin yau ga cikakkun labaran mai karantawa Alheri Grace Abdu. Yayin da ake fama da rikici a ƙasar Sudan wannan makon, 'yan gudun hijira da suka kaurace wa tashe-tashen hankali a ƙasashensu sun samu kansu cikin tsaka mai wuya a Khartoum. A hirarsu da murya Amurka da dama daga cikin 'yan gudun hijiran sun ce suna fargabar rasa rayukansu, sai dai sun bayyana damuwa cewa babu wanda ke sauraron su. 'Yan gudun hijiran sun yi kira ga al'ummar ƙasa da ƙasa su taimaka musu wajen samar musu da abinci da matsuguni da kuma kariya cikin gaggawa. An saba yarjejeniyoyi biyu da bangarorin da ke kai ruwa rana suka kulla a Sudan cikin wannan makon. lamarin da ya sa ya zama da wahala masu aikin jin kai su isa ga mabukata a matsugunai ko gidajensu ko kuma inda suke gudu domin neman mafaka. Wata 'yar asalin Ukraine da ta sami lambar yabo ta Nobel ta kai ziyara Pretoria a cikin wata tawagar da ke neman gwamnatin Afirka ta kudu ta sake tunani akan abotatta da Rasha da ke yaƙi da Kiev. A hirarta da murya Amurka, Alessandra Romanstrova ta bayyana cewa Pretoria ta nuna halin ba ruwanmu a kan yaƙin ta kuma ƙi kushewa mamayar da Rasha ta yi a Ukraine tun shekara ta 2022. ta ce a matsayin kasar na jagora a yankin abin takaici ne ganin afirka ta kudu ba ta ɗauki wata ƙwaƙƙwaran matsaya ba akan mamayar da rasha ta yi a ukraine da ta saba doka For Ukrainians who know Nelson Mandela and the struggle of South African population for dignity, equality and Ga al'ummar Ukraine, mun san Nelson Mandela da kuma fafatukar da ya yi ta kare mutuncin bil'adama da ba kowa 'yanci wannan zahiri abin takaici ne. kwanan nan kotun bin kadin manyan laifuka ta ƙasa da ƙasa icc ta zargi putin da aikata laifukan yaƙi ta kuma ɗora mashi alhakin ta sakiyar ƙananan yara 'yan ƙasar ukraine ba bisa ƙa'ida ba zuwa rasha afirka ta kudu ta sa hannu a yarjejeniyar kafa kotun icc kuma tana da hakkin kiyaye sammacin idan putin ya halarci taron da bai ba da tabbacin halarta ba Asusun tallafawa ƙananan yara UNICEF ya yi gargaɗi da cewa ƙananan yara da dama suna iya mutuwa ta dalilin kamuwa da cututtukan da za a iya magancewa da rigakafi sabili da koma bayan da aka samu a yin rigakafi lokacin da aka yi fama da annobar corona. Wani sabon rahoton da asusun UNICEF ya fitar kan halin da ƙananan yara suke ciki a ƙasashen duniya na nuni da cewa an samu raguwar ɗaukar rigakafin kananan yara da muhimmanci a kasashe 52 daga cikin kasashe 55 da aka gudanar da bincike. Rahoton ya kara da cewa an samu raguwar yi wa kananan yara rigakafi da sama da kashi ɗaya a cikin uku a kasashen Koriya ta Arewa, New Guinea, Ghana, Senegal da kuma Japan bisa ga rahoton. kasashe uku ne kawai da suka hada da china da india da kuma mexico suka ɗauki rigakafin da mahimmanci daga ƙarshe babban sakataren kungiyar tsaro ta nato james stoltenberg ya kai ziyarar baza ta yau alhamis a ukraine ziyararsa ta farko a ƙasar tun da rasha ta mamaye ƙasar shekara guda da ta shige babban jami'in na nato ya halarci wani bikin karama mazan jiya ya kuma je ganin kayan aikin sojin rasha da aka lalata wanda aka keɓance domin jama'a su gani a kiev babban birnin ƙasar ukraine stoltenberg ya sha nuna goyon bayan ganin membobin ƙungiyar tsaron sun taimaka wa dakarun ukraine da kayan yaƙi ƙasar ukraine ta nemi taimakon manyan kayan aikin soji daga abokan ƙawancenta domin ta iya karawa da dakarun ƙasar rasha. da alheri Grace Abdu da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To a Najeriya mutane akalla tara ne suka rasa rayukansu biyo bayan wani rikici tsakanin makiyaya da mutanen ƙauyukan yankin tattara a ƙaramar hukumar kokono na jihar Nasarawa shugaban kungiyar kan a karamar hukumar kokuno rabram bitrus kaya ya ce rikicin ya fara ne akan saran bishiyar mangoro don baiwa dabbobi daga birnin jos a jihar filato ga wakilin murya amurka zainab babaji da cikakken rahoton Mutane akalla tara ne suka rasa ransu biyo bayan wani rikici tsakanin makiyaya da mutanen ƙauyukan yankin tattara a ƙaramar hukumar Kokona a jihar Nasarawa. lamarin da ya ritsa da ƙauyuka uku da suka hada da tattarama da anguwan barau da kiwi ya kuma haddasa kone-konen gidaje da ya sanya gwamman mutane gudun hijira shugaban kungiyar kan a karamar hukumar kokona na jihar nasarawa rabaran bitrus kaya ya ce rikicin ya fara ne kan saran bishiyan mangoro don ba dabbobi to mutane da aka kai kashe dai ba za su kasa mutane tara ba a dama ko wani rikici tsakanin mutane a wurin ne ko dai kawai hari aka kai yara ne fulani sun hawo mangoro suna tare mangoro su zuba ma shanu sai wadansu yara sun ce ba su da ba dalilin da ya sa ya kawo rikici tsakanin wurisu yara har sun sasare juna da ada sai wani dan fulani ya je ya rasu asibiti aka kai shi asibiti shine ya ki zama dalilin tension din wanda har su fulani sun zo sun kashe mutane da kuma sun kokone gidaje wani yanayi mutanen gurin suke ciki tunda na ji a ƙauyukan duka kusan ana ce ana ta gudu eh duka an wace an dawo cikin garin garaku local government headquarters na kokona local government da kauyuka da suke kyauye ma duka domin duka an ana zama gargar wani bukata na gaggawa kake ganin kamar mutanen nan suke yi da shi gaskiya mutanen nan suna bukata a taimaka musu da abinci da abin kwana kuma a yi kukuri a dawo da tsaro domin su koma da suke an fara ruwa kenan suna so su koma gona su yi gona domin su samu abinci A gefe guda kuwa shi ma shugaban kungiyar Miyetti Allah a jihar Nasarawa Bala Muhammad Dabo ya ja hankalin bangarorin biyu da a baya ba su taba samun tashin hankali ba su kai zuciya nesa. To lallai kamar yadda kika ji haka din ne nema na samu wannan rahoton. To amma na yi bincike in ji menene ya haddasa hakan tunda da ba wannan me ya faru. To shine ake ga mun can kwanaki akwai wani yaron fulanin da yana kiwo ne kamar ya ballo mangoro ne wani mai gona ya zo ya same shi yana tuhumarsa dai dalilin balle wannan mangoron wannan shi ya jawo ga shi wancan din ko farauta ake koya ne yana da bindiga to sai ya harbe shi ya kashe shi a wannan wuri to amma har da haka a kwanakin manya sun shiga an yi ta magana an babba da hakuri ba wani abin da ya biyo baya daga baya ne kuma dai tunda abun ba dadewa aka manta ba sai aka ce akwai wani shi ma manomi da aka gan shi a shi ma a gona ko a daji ne an kashe shi amma ba a samu wani wanda yake lokacin da ake kashe shi ba ba a san ko wane ne ba hmm. to kaga da a yi zargin juna hmm. tun da da wa'incan an kashe masu hmm. sannan wa'innan su ma sun ga an kashe masu to kaga kowane bangare da su dauka wancan bangare ne suka masu to wannan dai shine wanda dan tada hankali kuma yankin din da su ne ma muke yabon su da zaman lafiya tsakanin su da juna da fahimtar juna wannan zaman tare ya zama dole tunda kuwa ashe ba da a rabu ba to ashe ko dole a zauna tare to kenan ya kamata a yi haƙuri hakuri. Duk ƙoƙarin ji daga bakin hukumar 'yan sanda a jihar Nasarawa ya ci tura saboda kakakin hukumar DSP Ramhan Nansel bai mai domin da ansar sako da na aike mishi ba. Tun bayan kammala zaɓuɓɓuka ne dai hare-haren 'yan bindiga da rikicin makiyaya da manoma suka fara kunno kai a jihohin Benue, Nasarawa da Filato da ya yi sanadin asarar rayuka da dukiyoyi. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya. Madalla. An gaishe ki Zainab Babaji da wannan rahoton. Masu sauraro yanzu kuma sai rahoto na musamman wanda Zainab Babaji ta haɗa mana akan taron hukumar da ke sa ido kan wutar lantarki ta Najeriya domin tattauna hanyoyin inganta rarraba wutar lantarki a ƙasar. Bangaren wutar lantarki a Najeriya shekaru da dama ya kasance da nakasu duk da tsare-tsare da makudan kudade da bangaren ke handamewa daga gwamnatoci daban-daban. Shekaru 126 kenan tun bayan da Najeriya ta fara kirkiro da wutar lantarki, amma har yanzu wutar bata wadaci al'umma da kamfanonin kasar ba saboda matsalolin rashin ingantattun manufofi daga bangaren gwamnati, rashin iskar gas da sauransu. Waɗannan matsaloli sun haddasa katsewar wutar da janyo na ƙasa wa tattalin arzikin ƙasa. Rahoton Bankin Duniya na nuni da cewa 'yan Najeriya fiye da miliyan 85 ne ba su da wutar lantarki. Kan haka ne hukumar da ke kula da wutar lantarki a Najeriya ta shirya wani taro na musamman da al'ummar kasar inda ta fara da jihohi uku don bayyana abin da hukumar ke so 'yan ƙasa su sani game da wutar lantarki da karɓar ƙorafe-ƙorafen jama'a ta yadda za a inganta wutar. Kwamishinar da ke kula da masu amfani da wutar lantarki a hukumar Aisha Mahmud ta ce babbar matsalar ita ce rashin mita wanda hukumomi da ya rataya a wuyansu ke ƙoƙarin samarwa. Ta ce hauhawar farashin kaya ya sanya ƙarin kuɗin wuta, darajar musayar kuɗi, tsadar iskar gas, tsadar kayan aikin rarraba wutar da sauran ayyuka sun sanya wutar ta yi tsada. Masu unguwanni da masu masana'antu su ne suka cika ɗakin taron da hukumar wutar lantarkin ta shirya a Jos fadar jihar Filato. Sunana Peter Pam daga Chonyap Community, that's Congo, Russia. Mu dama muna overloading wato mun fi karfin transformer din transformer din in aka zo yau muna da wuta gobe ba mu da wuta sai aka kawo mana wani transformer secretary na jos not nema ya je ya sawo mana wani transformer an sa mana wannan transformer jim kaɗan transformer ma ta zo ta koni to nepa sun zo sun ɗauke wannan transformer ɗin tunda suka ɗauke yanzu yanzu shekara biyar kenan shekara biyar kenan mu ba transformer sun sun da mu a a overloading da da muke sai ka ga wai face daya ya tafi face na biyu ya tafi sai ka zo muna kwana duhu kuma an an gaya mana cewa in dai har ka yi kwana goma sha biyar baka sha wuta ba ba za ka biya wuta ba to ni fa inda wannan sai dai kwawo ne kasan ba a najeriya ba don sabili da mu koda wata biyu ne ma muka yi ba wutan nepa sai zo su yanke kuma suna kawo muku bil kuma suna kawo bil irin wannan abubuwan sai ka zo ka ga wai yana ba da high current wani rana sai ka zo ka ga wai yana ba da low current wai wuta zai zo da yawa wani rana kuma sai zo dan kadan to irin wannan abun ne sai ka zo ka gani duk abun da ka siya ma sai ka ga sun lalace bob ma da kanshi ma sai ka ga ya fashe sunana guda usman ali ni ne mai anguwan gangare a wato na kawo kuka ne na mutane na kafin jd sai wannan kamfani akwai bashi akan mitocinmu da yawa mu yanzu ka zo ka sai katin ne dubu uku sai a cire dubu biyu sai a ba katin dubu ɗaya wai ka biya bashin dubu biyu mun yi kofari cewa korafi cewa mu ba mu san ma nawa ake mu bashi ba tukun kuma ya kamata su negotiating da mu za a cire bashin nan na mita ne ko na me a bashin wuta ne wanda ba mu biya ba da lokacin ana ba da kati to da aka sa mitan sai aka ɗora bashin daɗin a kai to mu kuma su kira mu sun tambaye mu za ku iya biya kowanne wata na zaka iya biya sai su ce mana dubu biyu to kana dan dubu ka sai wutan dubu uku sai a cire dubu biyu a baka dubu daya an sa ka wahala. Mm. Kenan mutane a unguwarka na korafi ne game da yadda ake cire musu kuɗin. Ai, eh, ai sun min complain na rubuta takarda na kai ofishin MD da kaina mm. kuma na yi complain so duk yana complain a kai amma jiya na gaya musu cewa to na complain ba zan sake ba mm. kuma in ba sun gyara ba maganar cewa bypass na ba za ya daina shi ba. Don wato a tsallake ainihin. Eh, ah to eh, eh, ya za ka ka ba da dubu ko an cire ma dubu biyu. Ba da za ka za ba ai kurajin ta su dinga tsallakewa amma suka gyara komai zai zo daidai. Amma ya ana samun wutan lantarki yadda ya kamata kuwa? Eh to anguwa na da gangare na ce ba na samu na yi ƙarya. Kusan 20 hours na samun wuta. Eh don haka muke so a bashin nan ko dubu daya ce na ce ɗari biyar sun ce an ce to ko dubu daya rage maimakon dubu biyu nan mutum zai ji daɗin biya. Uh, sunana Pam Bala. masallan eh, matsalar mu shine overbilling. Ana ana caji na mu diyawa. yawa. So shine mun zo mu lemi complain na mun zo mun sa duka abubuwan mun muna lemi mus complain cewa eh ba mu gane ko me ne yasa ana abu sai yanzu mun gane sun ce wai over wai santa inflation yana sa uh, eh, canjin dollar ma yana kawo damuwa ka. Amma yaya kuka gane yanda ake eh, overbilling naku wato idan aka kawo muku wuta wannan wata wani watan sai a kara muku kuɗi ne ko dai eh haka haka muke mukan gani wani lokaci saboda kuɗin ya haura in ka je complete cewa hakan ne sukan yi wani lokaci kuma kuɗin yana fin karfin mu eh, kuma muka ji ka biya ba wani lokaci sai muka ce wato aka mata ka biya dubu uku yau next eh, eh, wata mai zuwa kuma sake ce ka biya dubu biyar ɗauka su ce ka biya dubu shida maka biya dubu shida ba su yanka maka wuta. Eh. sun yanka wutan nan sukan zo su haɗa idan ka je ka biya kuɗin ne ko kuma ko in su ƙarin kuɗi da za ka biya. Eh, akwai ƙarin kuɗin za ka yi biya eh, kamar connection fee din wajen dubu ɗaya da ɗari biyar za ka haɗa ko kuwa dubu biyu wani lokaci sai ka je ka same su kuma ka biya musu kuɗin moto ma ka kawo su gida ka ka ce su haɗa maka wutan. sunana yakubu gwamna ni ne chairman na elders from gwaru kuba community kin ga da farko wanda suna fan da this analog meters din nan mita irin na da kenan na da din nan to an zo wai an canja kamar da na muke daga anguwar kuba community the community is divided into four zones akwai anguwar kuba a b c and d to a sun samu a lot of this uh, prepared meters in abobin meters in b ma sun dan samu da c amma anguwan dutse wanda shine anguwar kuba didin which is the largest anguwan a wurin suna da yawa akwai mutane da yawa muna da over 800 houses a wajen amma ba kawo mana su ba then sai ka ga da in kin ga 2019 2020 muna biyan bill na wuta 1000 plus dubu daya haka in ya yawa shi na ce dubu biyu to a 2021 sai an dan kara har ya kai dubu uku to amma daga 2022 zuwa yau daga dubu talatin da zuwa sama gida daya gida daya kuma ko ka complain sai su ce maka kuma daya kamar da na ce muna da mita na dadi ne ba za ki ga an zo ridi maka las ridi na mita naka ba amma sai ga bil suna zama na kai sai su rubuta abinda sun ga dama kama mutane abinda suna mana kenan ni ma a gidana bin da community leader ni na rubuta complain na kai muna ce musu kai su yanke wuta ma ba na so ni ne na je ofis na reply nan dogon dutse sun zo su yanke wutan sai na zo na fa watanni uku to tiri mun zina ba kawo bil ba da na jan ta wutan sun kawo bil na watannin da ma yanka din da na je na yi magana me yasa koya ka kuma gashi na rubuta muku ka wai da na ba da dubu bakwai a je a kai wurin audit wai kafin audit ne za su ba da dama na eh, wai wai a disconnecting din na din amma dubu talatin da ka eh, ce mutu har da takwas ma lokaci To nan kudaden ana samun wutan a kan kari a ce daga ranar da ka biya har ranar da za a sake da kawo maka bil ana samun wutan kenan. Wutan nan kwan kawo da rana ba zai wuce awa uku ba. Da dare ma lokacin zamu kwana duhu ne. Shugaban kamfanin da ke rarraba wutar lantarki na Jos da ke raba wutar a jihohin Plateau, Benue, Bauchi da Gombe, Abdul Bello Muhammad ya nuna takaicinsa kan yadda ɓata gari ke lalata kayan kamfanin. are vandalized yace Ya ce an lalata transformer an cire man da ke ciki an sace wayoyi da sauran kayayyaki babban daraktan wutar ya ce a wata guda sukan samu rahoton lalata kayayyaki kusan arba'in ko fiye ya ce al'umma suna da muhimmanci wajen sanya ido kan kayan wutar lantarki a yankinsu Daraktan hukumar da ke wayar da kan jama'a ta ƙasa a jihar Plateau, Madam Kanen Pamhoro, ta ce suna faɗakarwa don samun fahimtar juna tsakanin masu raba wutar lantarkin ne da masu morarta. Kin gan da yawa a nan jihar Plateau, sai ki gan an ce sun biya kuɗin mita ba ba su mita ba. Sai ki gan a direct connection cewa ba su da mita a sabon anguwa ne a tsohon da mita bakakin mita nan tun da aka canza su wa'ansu an har harhaɗa farin mita din wato prepaid kenan aka haɗa su suka zama mutum uku hudu biyar akan guda ɗaya ya zo ya kone to yanzu kuma an sake mai da su direct sai ya zama biyan kuɗin wuta ya zama da wahala wannan shine hanya na farko ta dabara da za a yi a gan cewa an zauna lafiya tsakanin gwamnati ko tsakanin masu ba da wuta da kuma al'umma. Hukumar wutar lantarkin ta Najeriya dai ta sha alwashin magance matsalolin da take fuskanta don amfanin 'yan kasar da farfado da tattalin arzikin kasar. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya. A gaida Zainab Babaji, to yanzu kuma sai labaran wasanni tare da Abdulwahab Muhammad daga Bauchi a Najeriya. Wasanni a takaice. Mun saurare muna murna da yake kalalubo gidan radiyon sashen Hassan Murya Amurka. Daidai wannan lokaci da ke watso labaran wasanni kai tsaye zuwa akwatunan radiyoyinku. Wanda ni Abdullahi Muhammad ke shiryawa da kuma gabatarwa daga Baucin Yakubu. A labaran namu akwai batutuwa da dama da suka shafi 'yan kwallo da iyalansu. da kuma waɗanda batu ne tsakanin saurayi da budurwa sannan kuma za ku ji kowane ɗan wasan kokowa ne ya zarce kowa a tsayi a ɓangaren maza da kuma cikin mata 'yan kokowa wacce mace ce ta fi sauran kuɗi sai dai da farko a yanzu ƙungiyoyin ƙwallon ƙafa na zakarun turai guda biyu sun samu nasarar shiga zagaye na kusa da ƙarshe wato semifinal inda za a ke cire ni a zagayen farko tsakanin club din real madrid da manchester city a yayin da ɗaya wasan kuma za a yi ne tsakanin inter milan da kuma AC Milan. ɗan wasan ƙwallon ƙafa na ƙasar Morocco da ke buga wasan ƙwararru a club din PSG a ƙasar Faransa mai suna Ashraf Hakimi yana cikin tsaka mai wuya a sanadiyar karar da matarsa ta shigar Hiba Habok ta shigar tana neman ya sake ta kuma tana buƙatar wani kaso daga cikin dukiyarsa kamar yadda ake ta yayatawa a kafofin labarai sai dai kuma hiba abok ta sha mamaki da jin cewa mijin nata miloniya baya da mallakar komai domin duk abin da ya mallaka an yi rijistan su ne da sunayen mahaifiyarsa sai dai duk da kasancewar hashimi yana karɓar euro miliyan guda a kowane wata a matsayin albashi kashi 80 cikin 100 na yawan abubuwan da ya mallaka da suka hada da kudade motoci gidaje da kayan karau irin su zinare da azurfa duk suna dauke da sunan mahaifiyarsa fatima wannan cakwakiyar ya faru ne biyo bayan wani bincike da ya gudana da ake zargin hashimi da cin zarafin wata mata da ya gayyata zuwa gidansa ita dai hiba habob wato matar hakimi irin matan nan ne 'yan kwalisa a kasar spaniya a gefe guda kuma sadio mane dan kwallon kafa na kasar senegal da halin yanzu ke taka leda wa club din bayan na kasar jamus yanzu abubuwa sun fara tsami inda ake raɗe-raɗin koma sa club ɗin da ya baro wato liverpool ɗin ingila abubuwa sun fara su kurkucewa ne wa mane a sanadiyar rani da ya shiga dangane da rashin iya samun damar jefa kwallo a raga domin kuwa a wasanni goma sha biyu da aka fafata bai iya jefa kwallo ko da guda ba sai kuma batun cristiano ronaldo da budurwarsa georgina rodriguez kan batun da ta tambaye shi ya saya mata jaka irin ta ratawa a kafada shi kuma yake ya ce in ji cewarsa tana da jakuna har fiye da ɗari da hamsin iri daban-daban ita dai budurwar tasa ta so ya saya mata jaka irin wanda take da shi amma kuma babban irin nata a cikin wannan lokaci dai ana iya ganin georgina tana nuna rayuwanta a wani shiri nata mai suna netflix ba ga haka 'yar kwalisar georgina tana yayata hotunanta da na ronaldo da kuma 'ya'yansa a kafofin sada zumunta zan karkare shirin namu na yau ne da kawo muku jerin sunayen mata 'yan kokawa masu kuɗi Ronda Rossi tana da zunzurutun kuɗi dalar Amurka miliyan goma sha uku sai Brie Bella mai miliyan goma sha biyu sai na uku Nikki Bella tana da miliyan takwas sai Becky Lynch tana da miliyan shida na kuɗin Amurka sai Shasha Banks mai miliyan uku sai aliza bliss mai miliyan biyu da dubu ɗari takwas sai natalia mai miliyan biyu na amurka sai na takwas bailey ita ma dai tana da dalar amurka a miliyan biyu waɗannan su ne sunayen mata masu kuɗi 'yan kokawa a duniya Abdullahi muhammadu mura amurka daga bauchi a najeriya madalla gaida abdulwahab muhammad Ya salamu gaskiya na nuna sosai cikin wahala da talauci abinda ake ce ma bakin talauci ja duka na ranci tunda uwata ta kai ni wannan makarantar ta kama hannuna ta ba yar uwana ta ce ta rike ni ban kara shiga makaranta ba har rayuwa na kyau da dorina ake mini bulala mai baki biyar wato in yaran sun yi barna na ce ba ni ba ne ni ne shi an min bulala kowane walakanci zaki ga gidan aure wani ya riga ki ganin shi tunda aka kai ni wannan nan ɗakin nan aka zo aka doki katifa ina kwana kan tabarma da mijin aure na shekara da ya ishirin da biyar ni ke biyan kuɗin ɗaki zan yi tallan duba kaina in biya kuɗin asibiti in biya kuɗin ruwa in biya kuɗin laiti in biya kudin daki in kuma nemi abin da idan na haihu zan cire kaina asibiti in kuma nemi abin da ina haihu zan sayi rago in bayar a ce mijina ya sai ai sunan ya na dafa wake na kudaya. na kuma dafa wake na kuma aza wake ina tallan na nakuda saboda ina neman kudin da dan je asibiti kallabin shirin na wannan makon fatima muhammad watara da ake wa lakabi da dangana sabili da kalubale da ta fuskanta a rayuwa kada ki bari a baki labari ko kuma ki zama 'yar kallo ke ma kina iya shiga wannan shirin murya amurka duniya a tafin hannunki mata kuna kokari yau ina ce da ku bulldozer yanzu kuma bari mu saurari karatun alkur'ani mai tsarki إكليما أبو بكر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سورة القدر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف الشهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر salamun hiya hatta matla'il fajr أعوذ بالله من الشيطان الرجيم آية الكرسي بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفه عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يهيتون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده إفزهما وهو العلي العظيم Masha Allah to yanzu kuma sai labarai a takaici. yayin da ake fama da rikici a kasar sudan wannan makon 'yan gudun hijira da suka ƙaurace wa tashe-tashen hankali a su sun samu kansu cikin tsaka mai wuya a khartoum a hirarsu da murya amurka da dama daga cikin 'yan gudun hijiran sun ce suna fargabar rasa rayukansu sai dai sun bayyana damuwa cewa babu wanda ke sauraron su 'yan gudun hijiran sun yi kira ga al'ummar ƙasa da ƙasa su taimaka musu wajen samar musu da abinci da matsuguni da kuma kariya cikin gaggawa wata 'yar asalin ukraine da ta sami lambar yabo ta nobel ta kai ziyara pretoria a cikin wata tawagar da ke neman gwamnatin afirka ta kudu ta sake tunani akan abotatta da rasha da ke yaƙi da kiev a hirarta da murya amurka Alessandra Romanstova ta bayyana cewa Pretoria ta nuna halin ba ruwanmu a kan yaƙin ta kuma ki kushewa mamayar da Rasha ta yi a Ukraine tun shekara ta 2022. Asusun tallafawa ƙananan yara UNICEF ya yi gargaɗi da cewa ƙananan yara da dama suna iya mutuwa ta dalilin kamuwa da cututtukan da za a iya magancewa da rigakafi sabili da koma bayan da aka samu a yin rigakafi lokacin da aka yi fama da annobar corona wani sabon rahoton da asusun unicef ya fitar kan halin da kananan yara suke ciki a kasashen duniya na nuni da cewa an samu raguwar daukar rigakafin kananan yara da mahimmanci a kasashe 52 daga cikin kasashe 55 da aka gudanar da bincike to masu sauraro da kuma haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma gobe da safe don Allah ya kai mu za a ji wasu abokan aiki mu dauke da wasu sabbin shirye-shirye da misalin karfe shida na safe agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi wato karfe biyar kenan agogon Ghana. Yanzu a madadin Alheri Grace Abdu da ta taya ni gabatar da shirin da Dadi Balawe da ya ba da umarni sai injiniyan mu na yau. Ni ce taku Kid Suleiman yara nake muku fatan alheri daga nan sashe.